Karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi hudu kenan agogon Tiyo da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita goma sha shida. Ahmad Abba Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku cikin shirinmu na yamma ga wasu daga cikin kanan labaran da za a ji. A Najeriya hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar EFCC ta tsare tsohon ministan sufurin jiragen sama ƙarƙashin Muhammadu Buhari wato Hadis Rika kan karkata sama da naira biliyan takwas. Akalla sojojin Nijar biyar da ke aikin kare wani shirin bunƙasa noma ne suka jikkata a wani harin kwanton ɓauna da ƙungiyar Boko Haram ta kai musu kan iyaka da Najeriya. Rotoni daga Kenya na cewa akalla mutane hudu sun mutu sakamakon ambaliyar ruwa da ta mamaye angonni a birnin Nairobi. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bukaci a gaggauta bincike kan manyan karbura shaƙe da gawarwaki da aka gano a wasu asibitocin yankin Gaza. To ga labaran bi da bi Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ta sanar da kama tsohon ministan sufurin jiragen sama ƙasar wato hadi sirika akan zarginsa da karkata wasu kuɗaɗe da yawansu ya kai sama da naira biliyan takwas. Koya masana ke kallon wannan badakala da ake zargin tsohon ministan da aikatawa? Awal Musa Rafsanjani, shugaban kungiyar Sislak da ke fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa da tabbatar da adalci a Najeriya ya yi tsokaci a kai. gayyata ko kuma bincike da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa wato efcc take yi wa tsohon minista na sufuri hadi sirka ya yi daidai don gani da yadda 'yan najeriya suke zargin an yi sama da kudaden talakawa akan wannan yaudarar da aka yi ta musamman kawo jirgin boge da kuma sauran sace-sace da aka yi a wannan kuma da tsohon minista hadisa rika ya jagoranta muna murna ga wannan kokari da hukumar efcc take yi na binkice akan duk waɗanda suka zalunci ƙasa suka ci amanar ƙasa ba wai shi kaɗai ba ma duk sauran jami'an gwamnati wanda suka yi wannan sace-sace dole ne a bincike su kuma idan an sami su da laifi a yi musu hukunci saboda muna bawa hukumar efcc karfin karfin gwiwa ta ci gaba da binkicen duk waɗanda suka yi wannan sace-sace ko kuma ake zargin su da yin sace-sace da cin amanar ƙasa a yi musu bincike kuma a kwato kuɗaɗen da suka sata ko kuma suka abazarmantar da su don a yi wa ƙasa aikace-aikace saboda haka muna goya wa hukumar efcc baya na wannan kama shi da ta yi kuma a yi masa cikakken bincike sai ya amayo da duk kuɗaɗen da ake zargin ya sata. Awal Musa Rafsanjani daga tarayyar Najeriya. To shugaban hukumar yaƙi da yi wa tattalin arzikin Najeriya ta annati EFCC Ola Olu Kawede ya sha alwashin yin murabus muddin ba a tumi tsohon gwamnan jihar Kogi Yaya Bello a gaban kuliya ba domin amsa laifuka da ake zarginsa na cin hanci da rashawa. A wata tattaunawa da ya yi da wasu editoci jiya talata a hedgwatar hukumar da ke jabiya Abuja, shugaban hukumar ya sha alwashin cewa waɗanda suka kawo cikas wajen kama tsohon gwamnan suna a wato dole ne su fuskanci kuliya a ranar 18 ga watan afrilu nan ne ufcc ta bayyana tsohon gwamnan na kogi a matsayin wanda take neman ruwa a jallo bisa zarginsa da almundahanar sama da naira biliyan 80 to gwamnatin jihar sokoto da ke najeriya ta buɗe tuhuma wato ta tuɓe uh, rawanin wasu sarakuna sha biyar sakamakon samunsu da hannu cikin siyasa da kuma zagon ƙasa ga ayyukan gwamnati faruk muhammad yabo na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto baya ga sarakunan da aka sauke kamar na yabo da dogon daji da tambuwal da kebe da dai sauransu akwai kuma wasu sarakunan da aka dakatar domin a ƙara bincike a kansu kamar sa'in kilgori alhaji muhammadu jabi kilgori sarkin yamman dogon daji na ɗaya daga cikin sarakunan da aka sauke eh, to ni alhamdulillah mulki allah ki ba da shi kuma a shi shigar yau kowa ya yi bayan ba Allah shi ne kai ƙarshen da abin da biyo sannan ina guda talaka kasa ta babu wanda bai suna babu da yin kula bishiyari. Sauke sarakunan dai ya murɗa cikin akasarin al'ummar jihar Sokoto da akasari tunanin suna tafiya ne kai tsaye ga siyasa. Sani Altini shine sarkin makaɗan sarkin kabin yabo. ba mu ji daɗin hakanan ba kuma mun kwana cikin damuwa da bakin ciki saboda duk sadda mutum yake cikin sutura ta cikin sukuni ne har aka waye gari aka ce an kware mai wannan riga to ba shakka duk wanda an masoyin shi zai ji ciwo ba zai ji daɗi ba. Alhaji Sambo Bello don caɗi shine kwamishinan watsa labarai na jihar Sokoto kuma ce gwamnati ta yi amfani ne da binciken kwamitin da ta kafa kamin aiwatar da haka. Kuma an yi watanni ana wannan aiki kuma daga cikin 'yan kwamitin nan ma akwai ƙwararrun tsohin ma'aikata shugabannin ma'aikata akwai har sarakuna ma don haka abinda sakamakon da kwamiti ya basuwa shine abin da gwamnati ta yi aiki da shi ma'ana an samu su da laifin da ake zagi kenan hakika sarkin tambol ma bai cika shekara ɗaya da naɗawa ba faruk muhammad yabo sokoto arafai hausa To kamar yadda watakila aka ji a kanan labaran akalla sojojin Nijar biyar da ke aikin kare wani shirin bunƙasa noma ne suka jikkata a wani harin kwantar bauna da kungiyar boko haram ta kai a kudu maso gabashin kasar ta kan iyaka da najeriya da yake tabbatar da lamarin ta gidan talabijin ɗin ƙasar gwamnan jihar difa janar muhammadu ibrahim bagodoma ya ce lamarin ya auku ne jiya talata lokacin da sojojin suka fada wani harin kwantar bauna na mayakan boko haram yayin da suke kan hanyarsu ta zuwa wani sabon karamin sansani da aka kirkira kwanan nan don tabbatar da tsaron wani shirin noma a garin lada To a hukumomin sojin Nijar ɗin sun yi barazanar kwace lasisin tono ma'adanan uranium da kamfanin ƙasar Canada na Govis. Muddin ya kasa ƙaddamar da aikinsa daga nan zuwa ranar uku ga watan Yuli a wannan shekarar. Tun daga shekarar 2015 ne kamfanin da ke da lasisin aikin wato mahakar Madawale da ke kusa da Arlit, amma har yanzu bai fara aikin ba. Muhammad Nasiruddin na ɗauke da ƙarin bayani. Gwamnatin sojin Nijar bata bayyana dalilanta na ɗaukar wannan mataki ba, sai dai a cikin wata sanarwa da ya wallafa ta shafinsa na yanar gizo. Kamfanin Govex, mallakin ƙasar Canada, ya ce yana tattaunawa tsakaninsa da sojojin da ke rike da mulki don nemo masalha ga dukkanin ɓangarorin biyu. Abbas Munkaila, sakataren kungiyar ma'aikatan sashen tono ma'adanai ya bayyana kyakkyawan fatansa a kai. Iranian da yi darja gare shi daga kamfanin Govex eh, ya kawo kayan aiki a som aiki na tona eh, arzikin kasa wannan na Iranian. Eh, shi kamfanin ya samu albarka kasa ya samu albarka. A shekarar 2019 kamfanin Govex ya aza tubalin farko na soma aikin haƙo uranium a yankin Madawela. Almustapha Alhassan dan fafutukan kare 'yancin jama'a ya yi tsokaci kan lamarin. Ba su da ma'aikaci ko guda. Ah, Shi ne an diba babu kayan kariyar ko guda ciki. Babu kamiyon na kariyar babu forest babu komi don ba haka nan bane ake farawa. Dama akwai wata shari'ar ta daban a gaban wata kotu tsakanin wani gugun kungiyoyin fararen hula na jihar Agadas. da kamfanin somida wanda kanada ke da kaso 80 cikin 100 na hannun jari kan zargin kin mutunta tsarin kara muhalli alhassan barka jagora ne a tafiyar ya kamata a bi waɗannan kamfanonin da suke eh, hudda iranium kasar agadis ba tare da ka'ida ba yanayi bai da kyau iska da muke shaka bai da kyau ruwan da muke sha ba su da kyau ƙasar da muke ciki ba ta da kyau To, kotu a Burkina Faso ta sake bada umarnin sakin gaye Harvey Kam, wani shahararren lauya kuma shugaban kungiyoyin farar hula, wanda aka kama a ƙarshen watan Janairu wanda ke tsare tun daga lokacin. Kotun ɗaukar ƙara ta Ogadugu ta amince da yanke hukuncin da alkalin kotun farko ya yi na ranar bakwai ga watan Maris na gaggauta sakin harvey kam saboda tawaya masa muhimman hakkokinsa tare da tsare shi ba bisa ka'ida ba amma mahukuntan soja burkina faso sun ki aiwatar da bukatar na kotun ranar bakwai ga watan maris ɗin inda suka ci gaba da tsare lauyan mai fafutukar kare hakkin ɗan adam To tsohon sakatare janar na fadar shugaban kasar Kamaru wanda aka tsare tun dubu wato goma sha marafa Hamidu Yaya mai shekaru saba'in da ɗaya ya yi kira da wato ya yi kira don neman taimako game da yanayin lafiyarsa a inda ake tsare da shi a kundengi da ke yawunde abdullahi isa na dauke da ci gaban labarin tsohon sakataren janar na fadar shugaban kasar ta kamaru da aka yanke masa hukuncin daurin shekaru 25 a gidan yari saboda samun da laifin albizaranci da kuɗin jama'a ya shigar da wannan koke ne bayan da mujallar john Africa ta samu hira da shi kuma ta fallasa halin da yake ciki a yanzu haka kiran tsohon sakataren janar na fadar shugaban kasar ta kamaru ya shiga kunnen wasu daga cikin masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar kasashen duniya inda tuni tsohon shugaban faransa francois hollande da wasu mutanen daban kai kira da a sake shi saboda rashin lafiya marafa media ya yana mai bayyana damuwa da gudun kada ya rasa idonsa ɗaya cillo da ya rage yana haɗin haka ne yayin hirar da ya da mujallar ta john africa wanda yake bayyana cewa likitoci sun bayar da shawara a yi masa tiyata wanda hakan zai ceto shi daga zama makafo marafa hamidu hayya wanda ya ci gaba da bayyana damuwa ganin halin ko in kula daga shugaban kasar ta kamaru paul biya a wannan bukata tashi yana mai shigar da wannan koke da cewa ya zuwa wannan lokaci ba shi da masaniya bisa dalilan ci gaba da tsare shi a gidan yari a ƙarshe yana mai cewa wasu daga cikin mutanen da aka kama su tare a lokacin an sake su Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Shugaban Portugal Marcelo Rebelo de Souza ya ce ƙasarsa ke da alhakin aikata laifukan bautarwa da aka yi a lokacin mulkin mallaka don haka ya ce akwai bukatar a biya diyar laifukan da aka aikata. Ka misali na ɗauke da ci gaban labarin. akalla 'yan afirka miliyan goma sha biyu da dubu ɗari biyar ne aka yi safararsu ta hanyar jiragen ruwa zuwa turai inda aka sayar da su a matsayin bayi daga cikin wancan adadi portugal ita kaɗai ta fitar da 'yan afirka akalla miliyan shida da ta sayar da su a matsayin bayi lamarin da ya sanya ta zama ƙasa da tafi yawan cinikin bayi a nahiyar turai a lokacin da shugaba Rebelo di Sosa ke ganawa da manema labarai a jiya talata ya ce ƙasarsa ce ke da alhakin dukkanin wani laifin bautar wadda aka samu a baya don haka ya ce lokaci ya yi da ya kamata su biya diyyar laifukan da aka aikata ko a shekarar da ta gabata sai da shugaban na portugal ya nemi afuwa kan tsarin bautarwa da kuma mulkin mallakar da suka yi duk da cewa a jiya talata ya ce daukan alhakin laifukan ne mafi muhimmanci fafutukar da ake yi na ganin an biya diyar laifukan bautarwar da aka yi a baya na samun karbuwa a duniya ciki kuwa har da kokarin samar da kotu ta musamman da za ta yi shari'a kan lamarin an gaida ka misali ta hukumar kula da kaurar baki ta majalisar ɗinkin duniya ta ce 'yanci rani 21 suka mutu yayin da wasu 23 suka ɓace bayan nutsewar jirgin da ke ɗauke da su a gabar ruwan jabuti a haɗarin da ke matsi irinsa na biyu cikin makonni biyu kacal azima bashir aminu ta haɗa mana rahoto sanarwar ta iom na zuwa ne a daidai lokacin da mahukuntan tunisia ke sanar da tsamo gawarwakin 'yanci rani 19 daga gabar ruwan ƙasar waɗanda suka kama hanyar isa tsibirar lamfadusa na italiya adadin da ya mayar da 'yanci ranar da suka bata a wannan hanya zuwa kusa kusan 200 a watanni hudu. Sakon da IOM ta wallafa a shafinta na X ya bayyana cewa jirgin 'yanci ranar ya bar jibuti dauke da mutane 77 gabanin nutsewa a tsakar teku inda aka samo gawarwakin mutane 21 ciki har da ƙananan yara 16 a bangare guda kuma ake neman wasu 23 da suka ɓace. dabban ɗaruruwan 'yanci ranar ƙasashen ƙuryar gabashin Afirka galibi daga Habasha da Somaliya ne ke ratsa gabar ruwan na jibuti a ƙoƙarin isa Saudiya da na nufin samun ayyukan dogaro da kai lamarin da a wasu lokuta kan kai ga asarar rayuka a cewar IOM galibin 'yanci ranar kan makale a Yemen inda suke rayuwa cikin tsananin tagayyara da wahalhalu yadda kaso mai yawa kan nutsi a ruwa tun gabanin isa inda suka nufa. rfp kuke sauraro kai tsaye za ku iya ziyartar Facebook domin kallon wannan shirin kai tsaye. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bukaci a gaggauta gudanar da bincike kan manyan kabura da aka gano a asibitocin al'ansar da kuma a Shifa da ke Gaza dauke da ɗaruruwan gawarwaki. Mai magana da yawun hukumar kare hakkin ɗan adam ta majalisar Ravina Shamdasani ta ce wasu daga cikin gawarwakin da aka tono an same su ne hannayensu a ɗaure Ga dai kaɗan daga cikin fassarar kalamanta. Mun kaɗi matuka kan yadda aka lalata manyan cibiyoyin kiwon lafiya a Alnassar da kuma Alshifa da kuma yadda muka samu rahoton gano makeken kabari dauke da ɗaruruwan mutane a cikin waɗannan asibitoci. Muna kira da a gudanar da sahihin bincike kan musabbabin mutuwar waɗannan mutane da rahotanni ke cewa suna da yawa. La'akari da cewa an danne hakkin mutane da dama ya kamata hukumomin ƙasa da ƙasa su ƙaddamar da bincike a kai su ma. Ƙarƙashin dokokin ayyukan jin kai na duniya asibitoci sun kasance wata mafaka ne saboda haka bari mu faɗa da babbar murya kisan fararen hula ko waɗanda ke tsare da dai sauransu daidai yake da laifukan yaƙi. Ƙungiyar Amnesty International ta koka kan yadda batun kare hakkin ɗan adam ke fuskantar koma baya a Faransa. Matsalar da ƙungiyar ta ce ta fara yin muni tun a shekarar bara. Nurado Suleiman na ɗauke da ƙarin bayani. Amnesty International ta yi wannan gargaɗi ne cikin rahoton da ta wallafa a wannan Laraba, inda ta ce cikin shekarar 2023 mahukuntan faransa suka fara amfani da dokoki masu tsauri wajen haramta wa mutane gudanar da zanga-zanga rahoton ya bayar da misalin yadda gwamnatin faransa ta rika amfani da karfin jami'an tsaro wajen tarwatsa taron masu zanga-zanga tare da kama dubban mutane a lokacin da suka fita kan tituna domin nuna rashin amincewa da wasu manufofi da suka hada da sauya tsarin fansho da shirin gina manyan rumbunan ajiyar ruwa a yankunan karkara da kuma gudanar da zanga-zangar neman dakatar da yakin gaza amnesty ta kara da cewar a watan oktoban shekarar bara ministan cikin gidan faransa na wancan lokaci ya baiwa 'yan sanda umarnin haramta duk wani taron zanga-zangar goyon bayan falasinawa matakin da kungiyar ta ce ko shakka babu tauye haƙƙi ne wani batu da kungiyar ta koka a kai kuma shine yadda mahukuntan na faransa ke nuna wariya ga mata musulmi da sauran mutanen da suka kasance ko dai larabawa ko kuma baƙaƙen fata a duk lokacin da batun kare haƙƙin ɗan adam ya taso labaran kenan a halin yanzu lokaci ne kuma na labarin wasanni kai tsaye muna tare da abdullahi isa Ahmed Abbasan da kokari. Ja mu je. Madalla kungiyar kwallon kafa ta Arsenal cikin wani yanayi na ba sani ba sabo ta yi ragarga da kungiyar Chelsea wacce ke sahun sahun manyan kungiyoyi a fagen wasannin Premier na Ingila kenan da ci biyar da nima a gasar cin kofin Premier. Arsenal fa ba kan wallah ta bace kana ce ba sani ba sabo. Eh to ai malam wasai da aka yi wasai da wani ya ce dakan dakan dakan sokora ko. In ji Abubakar Isa dan da ko kullayen suna da yawa. Haba ai a wannan wasa dai Leandro Trossard dan wasa Arsenal dan asalin kasar belgium mai shekaru 28 mm. ya bai wa mikel arteta tazarar farko kafin ben white da kai harvard su kai ga zira kwallaye biyu su a cikin wani yanayi mai ban shawa bayan an dawo hutun rabin lokaci nasarar arsenal dai tamkar sako ne na cewa wannan kungiya ta dawo da karfinta duk da rashin nasarar da aston villa ta yi a gida sannan kuma ta fice daga gasar cin kofin zakarun turai kuma sauran wasanni hudu tana kara matsin lamba kenan kan liverpool da manchester manchester city ahmed mm. abba eh. to arsenal yana da maki 77 a wasanni 34 da liverpool mm. wacce za ta kara da everton a yau laraba Eh. mai maki 74 daga 33 zakaran uku tsakanin su kuma tabbas sauran suna da kwantan wasanni tabbas eh. zakarin gasar dai Manchester City na da maki 73 amma kuma tana da wasanni biyu a hannu yanzu kuma za ta fara wasa da Brinton da hover Albion a gobe alamis. Eh, ta dai kama hanya amma dai da saura to a gurguje Ahmed Abba yau Laraba wasannin da za su gudana sun hada da hover hopton da Bournemouth crystal palace za ta kece reni da newcastle sai kuma wasa tsakanin everton da liverpool da misalin karfe tara agogon kasar akwai wasa tsakanin da hankali tabbas manchester united za ta fafata da Sheffield United. Hmm. A gasar Liga na kasar Faransa ba za mu barin Ingila ba ba tare da mun leƙa Faransa ba. Eh. A yau Laraba Lorient za ta kece reni da Paris Saint-Germain yayin da Marseille za ta wasa da Nice sai wasa tsakanin Monaco da Lille. a gasar cin kofin italiya akwai wasa tsakanin atalanta bergam da florentina eh. yayin da ake halartar wani bikin baje koli ɗazu-ɗazun ne kafin mu shigo ɗakin watsa labaran namu hmm. a birnin paris tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafa arsenal arsenal wanga kenan yana mai bayyana hasashensa da cewa ba abin mamaki ba ne ba kungiyoyin paris saint germain da marseille su samu isa a mataki na karshe a gasar cin kofin zakarun muna godiya abdullahi isa madalla daga labarin wasanni kai tsaye zamu je ne ga sharhin jaridu tare da zainab ibrahim Madalla an gaishe ka da ƙoƙari Ahmad Abba bari mu ɗauko labarin daga Najeriya da jaridar Daily Trust. Ta ruwaito hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya na zargin tsohon gwamnan babban bankin ƙasar Godwin emefili da kashe zunzurutun kuɗin da ya kai naira biliyan goma sha takwas da miliyan ɗari tara da sittin wajen buga takardar kuɗi na naira miliyan dubu ɗari shida da tamanin da hudu da ɗari biyar da casa'in. jaridar ta ce efcc na cewa emefiele ya karya doka da zimmar cutar da al'umma lokacin da ya bijiro da batun canza takardar kuɗin naira idan muka leƙa ƙasar kenya da jaridar daily nation ta yi sharhi game da ta'adin da ambaliyar ruwa ke haifarwa a sassan ƙasar inda ta ce sama da iyalai 400 ne suka fice daga gidajensu sannan ta ce ambaliyar ta lalata amfanin gona da dama to kuma wani abin jan hankali a nan kamar yadda jaridar daily nation ta ruwaito shine batun gargaɗin da masu hasashen yanayi suka yi cewa za a ci gaba da fuskantar saukar ruwan sama mai ƙarfin gaske saboda haka al'ummar ƙasar su kiyaye da wannan kuma za mu leƙa amurka da jaridar washington post ta ɗauko batun da ke cewa majalisar amurkan ta amince da ƙudurin dokar tallafin kuɗi da ta ware wa ƙasashen ukraine da isra'ila da kuma taiwan wadda aka kwashe tsawon lokaci ji ana muhawara a kai. Washington Post ta kuma ce tuni shugaban Ukraine ya yaba wa majalisar da matakin amincewa da tallafin wanda ke zuwa daidai lokacin da kasar ke fuskantar koma baya a yakin ta da Rasha. To bari mu karkare da kasar India inda kafafen yada labarai suka ɗauko labarin da ke cewa kalubalen da ke gaban gwamnatin India bayan gudanar da babban zaben kasar tattalin arziki kamar yadda masu sharhi kan harkokin tattalin arzikin kasar suka sanar. Jaridar Times ta ce duk da yadda tattalin arzikin India ke haɓaka ta kasa samar da ayyukan yi ga al'ummar ta masu tarin yawa. Abin da ya sawaka kenan gare ka. An gaida Zainab Ibrahim. bari mu uleka kasar ghana inda tattalin arzikin kasar ya shiga mawuyacin hali abinda ya jefa jama'a cikin halin kuncin rayuwar da ba a taba ganin irinsa ba duk da matakan da gwamnati ke ɗauka a kai to sai dai rahotanni sun ce yanzu haka al'amura sun fara daidaita kuma wakilinmu a akara abdallah shamun bako ya duba mana matsalar a cikin wannan rahoto har yanzu dai al'ummar kasar ghana na ci gaba da fama da tsadar rayuwa a horar farashin ɗanyen man fetur tashiwar dala kan cd da makamantansu ko shin menene al'ummar kasar ke cewa dangane da yadda har wula yau gwamnatin kasar ba ta yi ta farfado da tattalin arzikin kasar ba ga dai bayanan wasu jama'a shine babanmu dan kasa kudin da ya doke sa wai cikin cathedral da za a yi church babba na ghana da ya promise kamar izan ya ci ya ginan nan ni na gan waste of money ne saboda an fara getting to four years ko mu ce four years in bai karya ba to wannan kudi inda aka sa shi more than billions da aka sa foundation kawai aka yi ba yi komi sannan ba gwamnati abin da zai yi eh, gane muyi yi soft shine wurin duty da canjin na nan shine rayuwar duniya duka domin duniya na nan ba shiga na fita dai wannan ba rayuwa bane amma a ji a zo na sayar nan shine rayuwa to ka je za ka je ka canji kudi guda wai dole na 14 cedis naira na kaza kaza ka je ka kawo kuma duty da za a dibiya maka ya fi abin da ka je ka so da shi ni abin da zan fadi ne gwamnati ne factories factories ba ba factories ghana da wani lokaci gwamnati ya yi kaman akwai sun kawo wani abu one district one factory ko wani district an samu factory daya daya daya to factory nan fadi dai suka fadi sun dai fadi dai na ma ba ka gani su ba ka sarrafawa kake gani ba ka gan komi amma da kin factory sana nan ya taimaka gwamnati bari bari wani eh, grow a eh, economy ne grow ramatik wata mai kishin kasa ce ta gargadi gwamnati da abin da ya kamata su ne su rage taxisin nan taxisin da suka ɗaddora ma mutane a kasan ghana ya yawa musamman yan kamfanin nan sannan fetur shi kuma a duba a rage na ce, zai bar gome ya yi sauki sannan su kawo kwalisin da zai taimaki mu mutanen kasan ghana mu samu saukin rayuwa hashim idris masanin tattalin arziki ya sharhi dangane da wannan batu kamar haka Abin da gwamnati ke bukata na farko ta yi sannan economy ya revive ko ya komo yadda yake da shine na farko ya kamaci bi mana haraji kenan tax net na ya kamaci a widen shi sannan yadda mutane da yawa na biyan domin yanzu kusan waɗanda suke eligible su biya taxes gana sun ke wurin 15 million amma kuma mutane da active suke biyan ba su ke 8 million ba wannan abin da yake yana kawo yana destabilize economy bai sa economy mu samu funds kudaden da muke bukata mu Gwamnatin ƙasar dai na ci gaba da aiwatar da shirin IMF kamar yadda aka yi a wancan shekarar bayan alkawarin baiwa ƙasar rancen dala biliyan uku don taimaka mata farfado da tattalin arziki. Abdallah Shamun Bako, Accra, RFI. Idan muka sake komawa tarayyar Najeriya muhawara ne ke ci gaba da zafi a kasar dangane da yunkurin kirkiro 'yan sandan jihohi domin taimakawa wajen inganta tsaron lafiya da dukiyoyin jama'a. Yayin da wasu jama'a ke ci gaba wato ciki har da gwamnonin jihohi da tsoffin shugabannin kasa ke cewa lokaci yayi da za a samar da 'yan sandan wasu kuma ciki har da sufeto janar na 'yan sandan kasar na cewa har yanzu lokaci bai yi ba saboda gwamnonin na iya amfani da su wajen biyan bukatunsu na kansu. dangane da wannan dambarwa bashir ibrahim idris ya tattauna da alhaji shehu ashaka ɗaya daga cikin dattawan najeriya kuma ga yadda zantawarsu ta gudana alhaji shehu ashaka ka daɗe kana magana akan wannan matsala shin ko zuwa yanzu ka sauya ra'ayi dangane da ganin cewa an ƙirƙiro waɗannan 'yan sanda Alhaji Bashiru abin da ya kamata ka fahimta shi ne. Kaga wannan taron dai da aka yi duk wani wanda ya ba da gudunmawa a Najeriya daga shekara saba'in zuwa yanzu yana wurin taron nan. Amma mun zo lokacin da daraja ta mutane waɗanda suke da ita a baya suka zama ba su da ita a yanzu. Ba doka ake bi ba. Ba kuma yin wannan abin ake so a yi don taimakon mutane talakawa ba. saboda abubuwan nan da za ka kula gwamnonin najeriya sun fi karfin kowa yanzu suke kallo a najeriya ba doka ake bi ba saboda a ƙasan nan ne fa aka yi doka a ba wa lokal gamman kuɗinta amma gwamnoni sun ki bayarwa kuma ba abin da aka yi masu a ƙasar nan ne aka yi doka a ba ma'aikatar shari'a kuɗinta amma gwamnoni sun ki bayarwa saboda sun fi ƙarfin kowa wannan abin da ake ina tabbatar maka wallahi tallahi ba wai kishin najeriya ko kishin mutane ake ba waɗanda suke ganin wannan bala'in ba su zai ci ba wallahi sai ya cinye su saboda ba wai ake don ci gaba ba mutane ne kawai suke yi don bukata su za su samu kuɗi su su ɗebi kuɗi. Amma in don ci gaba ne a jarraba yadda ake ta magana a ƙara wa 'yan sanda kayan aiki, a ƙara wa soja kayan aiki. Kuɗin da ake neman sai an ɗiba ɗin nan an yi wani ɗan sandan jiha, ɗan sandan jihar mai da Allah kawai mutane sun zama kamar ma ba san ba mu san ma abin da muke yi ba a ci gaba mu gani wallahi tallahi sai mutum ya zama yana nan yana gwamnan amma gidansa ya gagare ya gagare shi kwana a dai kasan nan a wannan halin da ake tafiya a dai tafiyar da ake a yanzu ba sai azai bashir wato a takaice da alhaji matsayin ka bai sauya ba ni ban canja ba na san ba wai ana yin wannan abin dan a taimaki mutane bane a'a ana yin wannan abin dan mutanen da suke bukatar kansu su taimaki kansu amma ba wai dan su taimaki mutane ba To ganin irin matsalolin da suka addabi jihohi da dama a wannan ƙasa ta Najeriya dangane da tsaro, mhm. me ya kamata a yi dangane da inganta tsaro? A'a, abin da ya kamata a yi tafiya ce wadda za a kai ta, za a kai bango kowa in ya faɗi tukunna mai faɗawa rami ya faɗa waɗanda suka kakkare a ɗebe su. waɗanda kuma ba su kare ba suka ji ciwo a kai su asibiti amma ba kada abin da za ka faɗi mutumin najeriya wai ga wani abin da yau za a yi in ba cikin gwamnati kake ba ba ka da basira ba ka da tunani ba ka da hankali ba ka da abin da za ka yi in dai kai baka cikin gwamnati amma ka duba dai shugabannin da suka zauna dinnan wannan mitin na jiya da na yau dukkansu ba wanda zai gaya maka cewa shi ya ba da dama cewa ai wani dan sandan jiha dan sandan jiha biyan bukata ne kawai gwamnoni suke so su yi kansu wannan abin wallahi sun manta cewa Allah yana nan yana jiran su kuma wallahi yanda ake kashe mutane da yanda ake kona dukiyar mutane yanda mutanen ƙauye su arzikin su ya riga ya kare ba su da shanu ba su da abinci ba su da gida kuma babu wanda zai taimake su sai Allah to Alhaji Shewa Shaka mun gode sosai to na gode Haji Bashir an gaida bashir ibrahim idris da bakonsa a nan muka kawo karshen zangon farko na shirin namu inda a aka cikinsa aka ji a najeriya hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar efcc ta tsare tsohon ministan sufurin jiragen sama ƙarƙashin muhammadu buhari wato hadisi rika kan karkata sama da naira biliyan takwas akalla sojojin Nijar biyar da ke aikin kare wani shirin bunƙasa noma ne suka jikkata a wani harin kwantan bauna da ƙungiyar Boko Haram ta kai musu kan iyaka da Najeriya. mun ji cewa majalisar ɗinkin duniya ta bukaci a gaggauta bincike kan manyan kabura shaƙe da gawarwaki da aka gano a wasu asibitocin yankin zirin gaza asa da wannan tsakaninmu gaida wannan mawaƙiya. To madalla.